daga nan sai harasin kaifa su sakin mizanak a darasin da ya gabata mun kwana shafi na ɗari da ashirin kun san mutane idan suka zo faɗin wasu azkar amma da muka karanta a baya sukan ƙara wasu kalmomin da babu su wanda ba shi annabi ya faɗa ba sai yake bayani akan karin wata kalma ta wala Abu da siwaka ko kun tuna yace to wannan kalma da ake kara ta kuskure ne ta bangarori guda biyu ya kawo maganar cewa hakan bai inganta ba daga manzon Allah na biyu sai ce ba haka aka ba a shar'anta kuma ai karin wani abin da annabi ba shi ya kara ba za mu tashi a paragraph na biyu a cikin wannan shafin inda ce faqad rawal bara ibn azib radiyallahu an an gaurin shafi na 121 Ya ce bara abu ibn azib ya ruwaito hadisi Allah ya ƙara masa yadda Ya ce yace qala qala rasulullahi qala annabi sallallahu alaihi yace annabi alaihi salatu ya wassalam yace idza ataita madja'aka idan kin zo wurin kwanciyarki fatawadda ki yi alwala wudu'aka aka sala alwala irin ta sallah Sun qaji ala shikkikal ayman sannan ki kwanta bangaren dama Sun qul daga nan sai ki ce Allahumma aslamtu wajihi ilaika. ya Allah na miƙa fuskata zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilayka na mayar da al'amari na zuwa gare ka wa alja'atu zahri ilayka na kuma jingina bayana zuwa gare ka wa ragabatan ragabatan wa rahbatan ilayka ina mai kwadayi zuwa gare ka da kuma tsoro a gare ka Suka! la malja babu mafaka wala manja ba magurin gudu minka daga gare ka illa ilayka face wurinka Allah duk wanda ya gujewa Allah gun wa zashi gun Allah da ya zashi in kina tsoron Allah ina ke zuwa wurin take ke zuwa a ce mutum na tsoro amma na Allah kuma sai a ganshi a masallaci shine liman amma kuma yana tsoron Allah ai kika je masallaci ai kin gudugun Allah kuma alhalin tsoron shi yasa kika zo masallaci ko kina tsoron Allah ne aka shi a wurin karatu masallaci a makaranta ya gaji kina rike amana kina rike alƙawari kina kaza kina kaza to shine ma'anan la ja wala malja wala ja minka illa ilayka eh ba wurin gudu ko mafaka daga gare ka sai zuwa gare ka yawa Allah kina amma yanzu idan kina jin tsoron mutum ki sai da zaki ki tsere haka ne in kina jin tsoron wani dan adam ki sai da ki guje masa eh Allah ya kyauta malam yace Allahumma amantu annabi yace to ya Allah na yi imani bi kitabika da littafinka allazi anzalta wanda ka saukar wa bi nabiyyika alladhi arsalta na yi imani da annabawan da ka aiko da su fa in mitta annabi ya in har ka mutu min lailatiki a wannan dare naki da kike wannan addu'a fa anti alal fitra kina kan fitra ta addinin musulunci wa ja'alahunna ki sanya su su zamanto wannan kalmomi akhira ma ta takallamu bihi zama su ne karshen magana da zaki ma'ana da kin gama hira da mijinki da yaya kowa ya ji ya kwanta an gama cikin hirar da za a yi kawai zama magana karshe kawai da kin kwanta kin wannan azkar din ko sai ya kirfa ido ki ta bacci an fahimta shine magana ta karshe qala yace faraddatuha ala nabi sallallahu alaihi wasallama sai na maimaita wannan magana na wannan azkar din ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma balagatu allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta lokacin da nazo dai-dai wannan guri da yake cewa Allah na yi imani da littafin da ka aiko qultu sai na ce wa rasulika kun gana canza kalma na ce wa rasulika ko sai ce la annabi ya ce ba haka zaka ce ba wa nabiyuka zaka ce kun ga ashe da nabiyu da rasul ba dai bane duk a wurin ma'anar ake ga mace ne amma suna da bambanci annabi ban rasul kuma daban so da haka annabi ya ce wa nabiyuka ne ni kuma da nazo sai na ce wa rasuluka annabi sai da ya bai gyara ya ce wa nabiyuka allazi arsalta Lidalika saboda haka yunsahu almar'u bi muraja'ati adiyati as-salah ya dace mutum ya rika muraja'a da auriya wato azkar din da suka shafi sallah min maqadirha daga asalin sos din su yawa fala'allahu hafizaha ba mamaki kin haddace addu'ar ne da azkar din munzu sigar tun kina yarinya khata kuma da kuskure a ki sani ba eh wani wani majalisi irin wannan naku amma to ku dai masha Allah tabarakallah kuna da ganewa sosai sunan wani daga cikin iyayen mu Allah ya ji kansa ana ce masa ganewa a ah, da bambanci da wasu majalisosin mata irin makarantar daren nan da ake karatu ana karanta musu hadisin nan da ah, cikin muslim an gane ko ya zo a cikin sunan da eh, cikin wato abin nan na nawawi sharhin nawawi wannan arba'una hadisin din fala ya arifuhu minna ahad hadisin waye hadisin umar ko بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع الينا رجل شديد بياد كذا كذا كذا هكذا zuwa karshe ko malaman su tana fala ya arifuhu suna fala ya haka ne ko ba haka bane ana fala ya arifuhu ana ta maimaita suna ta bala ya arubuhu to wane ne bala su bala suka sani buhu kuma suka san ana ba fala ya arifuhu ba to kun ga irin kurakura to almuhim dai abin da yake faruwa shine wannan maganar da malai yake faɗa a ran gurin akwai abin da zaki iya cewa tun kina karama kila kuskure amma sai kin girma sai ki gane ashe kuskuren ne to ki kokari ki duba ina ne asalin sassun wannan azkar din da wannan maganar an gane ko malam ya ce la siyama in kutubal hadithi mutawaffira eh ko anna ne ko la anna kutubal hadithi mutawaffira yace musamman ma a yanzu littattafan hadithi suna da yawa zaki bincika ki gano asalin hadithin ya yake ne yawa dan ki fada daidai malam yake cewa kada arafa sahihiha min da'ifiha an musamma hadithai sahihai an san wadanda ba sahihai ba malam yace fal ibaratin nabawiyya wato maganganu na lafuzza na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mahduda wato iyakakku ne an san da Allah sallallahu alaihi wasallama domin annabi alaihi salatu wassalam la yantiqu anil hawa domin baya fadin san ransa in huwa illa wahayun yuha ko wato wahayi ake masa ba san ransa yake faɗa ba sallallahu alaihi wasallama malam yace walaha hukum hukumu fi alfaziha ko hikamun fi alfaziya suna da hikimomi a cikin lafuzan su maganganun manzon Allah ya annahu sallallahu alaihi wasallama utiya jawami'ul kalim an bashi kalmomi gamammu wanda in ya faɗi kalma ɗaya ɗaya kaɗan sai kuma ta haɗe komai da komai ina fata an fahimci wannan maganar manzan Allah jawami'ul kalim kenan anan jawami ne yanzu sai yanzu in ta bayani sai in yi awa ɗaya awa biyu ina magana kila ba a fahimta ba amma annabi in ya faɗi wata kalma dai kawai sai kiga an gane me ake nufi ta tattaro ko kuma yanzu ina ta faɗin wasu bayanai dan a ganin da wani abu amma shi in ya faɗi wata kalma ɗaya ta shiga cikin duk bayanin da wani mai bayani ne kamar misalin me me fi duniya hasana ko aka bane wa fi akhirati hasana yanzu wannan aya annabi ya faɗi wannan addu'ar kuma haka ayyata take yanzu idan kina buƙatar sai ki zuce Allah ka ban gida ka ban mota ka ban mata aure ka ban ƴaƴa ka mun kaza zaki ta faɗa ki ta faɗa za su kare abubuwan duniya hasana din amma da kin ce hasana duk wannan abin da kike ta faɗa sun shiga cikin me hasana yanzu hasanan lahira ki zo ki ce Allah ka ban aljanna Allah ka sa ina cin cikin sama aljanna madaukakiya Allah ka sa ka zaka duk wannan kina bata lokaci wa fil akhirati hasana hasanan lahira akwai aljanna a ciki da kuma da aljanna ta kunsa Allah ka ban koraba aljanna ta giya inda ba taba shan giya a duniya ba ya Allah a Allah ce ya aljanna da ma fi masalul jannati allati waydal muttaqun fiha anharun min ma'in ghayra asin to kina ta bata kina bata lokaci da kin ce rabbana atina fid dunya kin kini to yanzu kuma kamar misali sai annabi yake cewa la tagzam ya faɗa ka ba ya ce ausir ya ce la tagzab wannan kalma kawai la tagzab shikenan wannan kalma ce da annabi sallama ya faɗa wacce ta haɗo komi da komai annabi ya dunkula komai a cikinta kada kai fushi kawai shine la tagzab dan ki ya bata miki rai la tagzab mijin ki ya bata miki rai la tagzab ko ba ka bane yar aikin ki bata zo da wuri ba la tagzab ko ba ka bane sab din ki a wurin aiki sun yi laifi la tagzab kenan saboda idan kika ce zaki fushin nan a cikin fushin nan akwai illoli da yawa waɗanda suke tattare da wannan fushi wanda idan kika kuskura fushin nan ya jaki kika biye masa to kiki nadama tsawon rayuwarki kuma ajilihi wa ajilihi ma'alimcin malamin wanda da cikin malamin mu yana bada wani labari da malamai suka bayar dangane da wannan hadisin na latar ba sai suka kawo misalin mutum ne magidanci mai aiki a wata ma'aikata matarsa da yasta da za ta je makaranta amma makarantar da yasta take zuwa makaranta ce da ake zuwa a ɗauke su a motar makaranta irin wanda za a zo har gida a ce kawai sai yaro ya fito a shi ana fahimta masu kuɗi a suke yi aka zo breakfast madina dai ake ci haka ne yawa sai a zo ga baban ga maman ga yar za a ci abincin breakfast uwar ta tashi sun safa ta kai girki ba haka bane an kawo wannan abincin saboda haka ga kulan yarinya da za ta makaranta ga wanda za ta dan karya yarinyar ta zo haka za ta dauki abu kawai sai ta binke roban madara kawai sai zube a jikin babanta wani bangare na wannan ya taba ta ita ma baban ya tashi ke ba ki da hankali ne dai haka zaki yi kallo na ka zanta ba aiki jin mun kaza kaza wacce duk laifin ki ne ya nuna uwar ita ma ya gama fada sai da ya fada kusan na minti uku zuwa biyu ya gama falbalewa ya tashi ya tafi ya canza kaya kafin ya canza ita ma ta tashi ta gyara wa yar kaya a canza motar makaranta ta zo ta ce bibibi ba zo ba yarinya bibibi ba ta fito ba kawai sai ta ja kawai ba ba ta lokaci kawai shi kenan sai ta wuce yanzu mota ta wuce ta bar yarinya yanzu me ya faru yana sa kaya ya fito yanzu yarinya mota ta wuce ta bar to zai kai ta makaranta dole ya dauke ta ka ya dauke ta a mota dole yana ta gudu saboda yi maza ya sauke ta ya wuce wurin naki dan shi ma ya latti gudun nan da ke kawo security ta biyo shi road safety furr an tare shi an rubuta mai garama yana gudu ya wuce ka'ida an kama shi ya yi latti sannan ya je makaranta ya sauke ta sannan ya wuce wurin aiki shi bayan je wurin aikinsa kai yana zuwa ta ga oga kawai ya tsaya yana kallon shi time yana zuwa aka bashi query a ah, latti kana lura ran shi ya baci sosai gaba ɗaya wannan yinin haka ya gudu cikin bakin ciki da damuwa sannan yana dawowa gida da dare ya dama ko kuma ta balbale ta da fada bata huce ba yana dawowa salamu alaikum farkon sannu da zuwa masoyi na baban wance ka dawo lafiya ba tarban ba karban jaka ran ta ba ta huce ba da fadan safa da ya mata kuma komai ya rikice kama da annabi ya ce la taghdab sanda ta zubar da wannan mazarin ta ce a ah, ayya to ya cike agar kawai dan za ta ji dadi yarinyar ba za ta yi fushi ba ita ma babanta ya mata bara ko ba ka bane iyaka kawai shine ne a goge jikin yarinyar nan dan kaɗan ai maza a canza mata kaya shi ma ya je canza rashi Tanda mota za ta zo za ɗauki yarinya ta fure ta a faɗa ba komai da yi tunanin matan nan ta tashi karfe nawa da dare ta yi wannan abun da yi tunanin ma ya ta yi ba ta samar da wannan abun a wurin shi da ya kawo ɗanye ne baro ya kawo ba wa ke kawo harafe dukkan magidanta ba mai kai abincin gidansa harafe ba dan ya ake cewa ba amma ya ake yake zama wani irin miracle mata suke da shi kawai sai ka zo ga ba harafe na'am <laughs> Allah ya shirye da mu to misali inda bai yi fushin bayan aiki da hadisin wasiyyar manzo Allah za a samu wannan matsalar to wannan fushin kawai zai sababa duka ko ina ya lalace an ce an bata goma ko tara bata samu ne kuma ake cewa ne duka kuma ya lalace amma da latar da zamta ya aiki da ba za su samu wannan matsala ba Allah ya shirya da mu mun kai ƙarshen hadisin ina ne yawa annabi baya faɗin san ransa ko yana da hikima cikin lafuzansa an bashi jami'ul kalim ce wa dalilu zalika dalili akan wannan shine marahu Anas ibn Malik radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce man qala hina yusbih duk mutumin da ya ce lokacin da yake wayuwar gari ko hina yunsi ko lokacin da ya yammaci sai ya ce Allahumma inni asbahtu na wayi gari ya Allah ushhiduka ina saka a matsayin shaida wa ashhadu hamalati arshika na sa mala'iku masu zama shaida masu rikon al'arshinka wa mala'ikatika da sauran mala'ikunka wa jami'i khalqika da dukkan halittunka gaba daya har da komai da dabbobi ne da kwari duk ba halittun Allah bane komai an faɗi shi annaka anta Allahu allazi la ilaha illa anta kai ne Allah wanda babu an bauta da gaskiya sai kai wa anta muhammadan abduka wa rasulika kuma lalle annabi muhammad bawanka ne ko manzon ka ne wace duk wanda ya faɗi wannan annabi ya ce a ta Allahu rab'ahu eh, minan nari Allah zai yanta shi daga wuta faman qala ha marrataini ko wanda ya faɗi wannan so biyu a ta Allahu nisfahu sai Allah ya ainihin wato me yake da suna zai yanta rabinsa to yanzu wancan rubu yake nufi kenan na kage ko na kaso ya ce a saka Allahu rubu'uhu Allah zai yanta kashi ɗaya cikin hudunsa kanki arbaki hudu to one of four din ki Allah ya yanta ki daga wuta idan kuma kika zamanto kin fada so biyu har ya ce a saka Allahu nisfahu Allah zai yanta rabinki kaman kala ha salasan idan Allah ya kika fada haka so uku a saka Allahu sulusahu an gane ko Allah zai yanta ɗaya bisa ukunci arba'uhu an gane ko ɗaya uku cikin gudu in ƙala ha arba da kika faɗa so hudu a Allahu, ko a Allahu minan nar Allah zai yanta ci gaba ɗaya daga wuta to kina so Allah yanta ci rabi ne ko kwata ko biyu bisa uku ko biyu hudu bisa uku bisa hudu duka kike so ta haka sai ki karanta so nawa so hudu ina fata ana fahimta mutum ya faɗi wannan azkar din ya faɗi wannan addu'a har so hudu Allah wa dauki sarki shirye da mu Kira ce mene bara ji in ji ta to yanzu ba komai ai wannan magana tana da muhimmanci yanzu mu karanta lamba ta mana sai mu gano ta inganta ko bata inganta ba haka ne kun ga lamba ta da ƙasa an ga wurin malam ya ce rawahu Tirmidhi ko وأبو داود واللفظ له والحاكم والنسائي في السنن الكبرى والطبراني في الكبير والبخاري في الأدب المفرد وحسنه النووي في الأذكار أنقاني وابن حجر في نتائج الأفكار وابن القيم أتشكل زاد المعاد والأرناؤوت في تخريجه لجامع الأصول إلى حديث الرسول لابن الأثير أما وضعفه الألباني في ضعيف الترهيب والترهيب ina fata ana fahimta ya ce ga lambar nan da imamul albani ya zaɓa fashi an gane ko su ala kulli halin da waɗancan malamai sun kawo hadisan sun kuma ruwaito shi idan kika karanta me yake da suna me nake so in ce kika ɗauko waɗannan wato littattafai gwargwadon wanda ya samu a gare ki cikin waɗannan da aka ambato ko cikin bukari ko cikin kaza ki ta karijan da sauran 'yan uwa su ma suka yi ba wai la yalzam a ce dan imamul imamul albani ya da'afa hadisin ya zamanto ba za a iya faɗin sa ba amma in aka lura da lafuzan da ke ciki ba na laifi bane ma'ana Mana ne na addu'a ki faɗe su a matsayin majjada Allah da abin da ya dace da shi ko da Allah ta'ala yana da dama ya miki abin da ya fi wannan na gafara ko da baki dogara da cewa lalle wai sai Allah ya gafarta miki an fahimta Allah shi da mu wallahu ta'ala ta'ala wannan tambihin yana da kyau sosai